من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira mai inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai a kafin mu fara karatu akwai dan uwa da ya rasa mahaifinsa ɗazu bayan azahar ko kuma kafin azahar shine malam Musa yana nan yana nasiha na ran juma'a dogon nan mai gemu haka kafin a yi hudu ba Allah ubangi ya jikan mahaifin nasa gafarta masa kyautata makwancinsa Allah ya haskaka masa ya kyautata namu karshen idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka jiya maganan da ɗan uwa ya mummata shi kan wannan waƙin yi su a ɗan uwa Allah saka musu da alkhairi ban san dai waye ba akwai wanda suka aiko mun da tek saka waɗansu sun ci Abdullahi bin Rawaha ne ko Allah saka da alheri Abdullahi bin Rawaha ne yi su wato manzo Allah ne ya maimaita su ko wani ya ce ma suna na a rijalu haular rasul a kisan shi tarihin shi abdullahi bin rawaha so abdullahi bin rawaha ne ya yi su sai manzon Allah su ma ya zo a ranar handak yana maimaita su to Allah ubangi ya saka yan uwa da alkhairi bisa matashiya idan aka yi kuskure Allah ubangi ya hada mu aladan gaba daya to Allah subhanahu Ta'ala ya kawo wannan rana abu na uku da nake so in yi magana a kan shi maganan jera sahu a sallah idan idan mutum ya ga waje ba zai isa ba ya shiga zai matsa don Allah a rika hakuri da sahun gaba saboda at-tuma'aninatu natsuwa a cikin sallah tana daga cikin rukunan da in babu shi babu sallah in babu shi babu sallah bai dace a matsi juna a takura juna yadda mutum kaga ya an yi haka alƙiblan ma ya yana sallah amma ya an yi haka ana son mutum ya yi fesin alƙibla daidai haka amma an matse ka an matse ka har ka ɗanyi haka da ƙyar ake sallah ba daɗi idan mutum ya ga an cika to ya yi haƙuri da sahun gaba ya yi haƙuri don Allah ana so a samu a yi sallan a natse babu takura babu abin da mutum ya tsaya ya yi balans ya zauna ya yi tahiya ba a ɗan ɗofa ne haka zai tahiyan ya ƙosa a tashi duk jikin shi yana karkarwa ba da fatan Allah ubin ya sa mu dace na'am duk mai son zama sahun gaba na'am ya zo da wuri na'am kada ya kan ko ya kusa kai da eh, Allah ubin ya saka da ya sa eh, insha Allah idan aka ga space dai da zai isa babu laifi amma in ka ga za a takura ka yi haƙuri ana so a samu a yi sallah a natsuwa ba takura a cikin walwala Allah ubangiji mana muwafaka ya karba mana duka dai kwadayi ne da kuma wajen neman lada ne ake rige-rige din to amma in aka zo aka takura kuma kowa kawai a matsayin sai ka ga manufan kuma ta kawo to ga munan yau sha biyar daidai na'am baba na'am baba cewa mutum za shi gona da nisa ya haɗa sallah da shawarar na'am to mutane za su ga kamar nasiha ko wa'azi da kyau na'am ba haka bane na'am sun alif ɗari tara da sittin da biyu na'am NBC Nigerian Broadcasting Corporation na'am ana musamman na addinin na'am ba ina iya tuna lokacin nan muna can malam audu daura daga shi sai na annabati daga shi sai malam bello da ya zama da al'umma karama eh. duka shi yau allah ya amin ba akwai lokacin musamman da ake ɗiba na addinin musulunci ana koyar da karatu mm. karatun qur'ani da hadisi da komai da kuma sallah ba yadda za a wannan lokacin tun irin rediyon nan mai mai ba bakin eh. ruwa da goyo ko lokacin eh. tun lokacin mace da goyo har aka zo transistor wanda yake mutum zai samu har wajen nada ko biyar ko mm. nada goma da ya rika saurara to bangar da da za a ce har a ce ana san a ƙauye mutum da zai san yadda ake sallah yana ci ko ba hmm. komai yaya ake bin sallah a ƙauyen ana hmm. bai liman ba yadda za a ce ba hmm. liman akwai masallatan juma'a na kamsu salawa saboda haka ina jin ba daidai bane a ce duk wannan lokacin ba nasiha malamai ba su zuwa ba a cikin rediyo ko ina ba ma talabijin ba rediyo ne akalla ne akwai dan wama daga kujama yanayin ya zauna ina jin kaman yana sallan kamsu salawat ko da babanci ne nan ya zauna da babbar riga ya ce ai wataƙila mutum ɗaya ko biyu ya gamu da su amma duk ƙauyukan nan ba inda ba su leƙa wa ba a lokaci da ni dina mun shiga su wuje ne su wani ƙauye can wuje su abin nan can kudanci din nan duka a je a buɗe masallacin juma'a daga nan mu je lecture mu menene kamsu salawat mu je da makamantansu to sai dai mutum zai iya karo da mutum ɗaya biyu uku ya tarar da irin wannan sannan kuma har ila inda ake ganin garin ma an ci gaba fa shi ma sai a hankali sai a tara maka waɗansu a nan tahiyan ma ba iya ba inda ake gani wai ana cikin abin natin to mutum yanzu shi zai ja kanshi ya je inda zai nemi ilimi ba wani bane zai tashi ya bi shi yanzu nan ne akwai wanda bai sanin ba bai komai ba bai san ibadan ba bai san kablin da ba amma ya ce ya masallaci kuma ba biya ake yi ba ya zo ya zauna irin wannan zaman je kan masallatai wani bu ka ji a spika idan kana jin karatu sai ka ce ka alhamdulillah mutanen anguwan nan sun more amma kana leƙa sai ka ga liman ne da mutum uku liman da mutum uku ya kaga mutane a zaune a wajen masallacin ana hira ana jin BBC ana jin menene menene menene ana kiran sallah sai a shigo da sauri an kosa ma imam ya zo. kamar wani garwa shine masallacin haka zaka tara so abu mutum ne yake hoɓɓasa ya tashi ya je ya miƙa kan shi gani a sanar da ni a gani gani zan zo in saurari karatu zan zo in yi tambaya zan zo in yi kaza duk wannan Allah ban ubangi mana muwafaka sa mu dace yau muna sha sha biyar daidai da watan jimadal ula na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da yau 24 ga watan biyu na shekara ta 2016 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka da yake fayyace mana aƙidun shi'a mai suna a ƙa'idu shi'atil isnai a shari'a na sheikh abdurrahman Ibn Sa'ad Ibn Ali علي Shafri. rahimahullah Allah uban ya masa albarka jikan shi ba don ya mutu ba to mun yi karatu tiryan tiryan yau za mu tashi a tambaya ta 85 da take ce qadu shuyukhi shi'ati fi adadi abwabil janna waliman takunu me dun manya-manyan limaman shi'a shehunan shi'a game da ƙofofin aljanna yawansu sannan kuma ƙofofin nan na suwaye ne suwaye masu shiga ta ƙofofin mun sa a wancan littafin da muka karanta ƙofofin aljanna dai takwas ne muka san to muna son mu san su amma a aƙida irin ta limaman shi'a shaihunansu kuma ƙofofin waye ne mun san ƙofofin aljanna dai kamar yadda a cakudan aqidan ahlu sunnati wal jama'a duk dan aljanna zai shiga ta ƙofofin akwai ƙofofin masu azumi ko ƙofan masu azumi wanda ake kiran shi babu rayyan akwai babu menene babu menene duka kuma duk wanda ya aka ce dai zai shiga aljanna cikin al'umman musulmi da Allah ya masa muwafaka duk zai shiga ta kofofin to amma muna son mu san waɗannan kofofin a aqidan shi'a shehunan su nawa ne kuma kofofin gawaye ne na waye. malam abdurrahman ibn sa'ad ibn ali ash-shafi hafizahullah yace iftarau sun kirkiro maganganu da suka danganta su ala abil hasanin rida rahimahullah annahu qala wa ya ce inna lil jannati thamaniyata abwabin tabbas haka ne an yi muwafaka a nan ko da alusunna. sunna lalle aljanna tana da ƙofofi takwas amma za mu je inda aka rarraba ƙofofin ko muna da rabo a rabonsu ina fata an gane ya ce wahidun min ha daga cikin ƙofofin nan li ahali ƙum na mutanen birnin ƙum da yake iran kawai yan ƙum ne aka ware ma wannan in sun shiga shi kenan wa khiyaru shi'atina min bayni sa'iril bilad da zababbun yan shi'anmu mabiyanmu cikin sauran garuruwa na ƙasashe na duniya hammarallahu ta'ala Wilayata na fiti na tihin. Allah maɗaukakin sarki ya lullube soyayyenmu da ƙaunanmu ya lullube soyayyenmu da ƙaunanmu a cikin turɓayen da suke rayuwa a kai kama wata addu'a ne wato duk wani dan shi'a da yake wata duniya a inda yake rayuwan to Allah ubangiji ya sanya mu a wannan kasar da yake rayuwa a kanta daresu. su wannan bayanin ku duba littafi na hudu biharul anwar can footnote na hudu biharul anwar lalladi na hamsin da bakwai shafi na ɗari biyu da goma sha shida babul mamduhi minal buldani ƙarƙashin babin irin biranen da aka yaba musu wal mazmumi da biranen da aka la'ance su aka zarge su min ha mala ya ce a ta'aliq ga ƙarin bayani ta'aliki ko raddi Yace ga ƙarin bayani game da wannan magana za da ahadu tujjaril iqar aqar ɗaya daga cikin attajiran gidaje ya ƙara min shuyukhihimul mu'asirina daga cikin manya-manyan shehunan shi'a da suke na wannan zamanin yana daga cikin kuma attajirai na gidaje to shi kuma da ya tashi ambatan ƙofofin aljannan zada sai ya ƙara fi adadi abwabil jannatin maftuhati alaƙum game da yawan ƙofofin da za a buɗe wa mutanen qum su shige ta wajen faftara ala rida ya kirkiri ƙarya dangana ga rida wai annahu kala wai ya ce wa hashahu alhalin aka kau bai faɗa ba yace lil jannati thamaniyatu abwabin aljanna tana da kofofi takwas dama haka ne fa salafatu min hali ahli qum ma yace kofofi uku cikin takwas ina na mutanen birnin qumne kaga shi a can an ce ɗaya ne ko to shi da ya tashi ma yace uku uku biyar ne na sauran 'yan shi'a da suka watsu a duniya ya ce fatuba lahum madalla da su madalla da su ko kuma kai sun more sun more kine tuba lahum ce kai wani kai kan ka more ka more wannan maganar ku duba footnote al-masdaru sabiq biharul anwar din nan da ya gabata mujalladi na hamsin da bakwai shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas za ku samu kuma shi ya ƙara makawar falimadal intizaru ya shi a arab to ya ku yan shi'an laraba me na jira adriku abwaba jannatikum thalatha ku yi sauri ku riske kofofin aljannan ku guda uku din nan qabla an tughlaqa fi wujuhikum tun ba je aka rufe su ba ina fata an gane ko ana harzuka mutane kun gane wannan yadda dabaran ku tuna shi ɗan kasuwa ne attajirin gidaje ne a birnin kumɗin sai ya ƙara ƙofofin aljannan uku sai ta tallada wa duniya to falimada intizaru ya shuyukh al-arab ya sha'a shi'at arab ya ku ɗan shi'an laraba ina kuke me kuke jira ku yi gaggawa zuwa ga ƙofofinku guda uku ɗin nan maza na birnin ku? bi mana su zo su sayi gidaje su yi gaggawa su yi sayi gidaje shi ya samu kasuwanci ina fata an gane hikiman kenan saboda idan ka mutu baka cikin ɗin nan fa to baka cikin masu shiga waɗannan ƙofofin guda uku don Allah idan ɗan mutum ya ji ya harzuka yana da halin sayan fili a can da gida mai zai yi mai fatan shi to sai ya yi dace wanda ya tallata musu ƙofofin ya ƙara su ɗan kasuwa ne ɗan mai attajiri ne irin yan dillalan gidaje masu sai da gidaje ne bi ma'ana da ya ƙara ƙofofin ya shelanta mutane za a tuttuɗo kwayayi fatan ya zauna a ina a ƙasar kuma in zai sai gida dole biyo ta hannun shi kaga kasuwa ta buɗe kenan kasuwa ta buɗe kenan kamar kai kaga albasanka da timatir ɗinka ba a saya sai ka lalubo wani hadisi kace annabi Sallar Sallama ya ce wanda yake sayan timatir da albasa fara eh, a safiyar ranar alhamis da asabar ga ladan shi ga matsayin shi da Allah mai zaka jira duk inda albasa take da timatir zaka doshi waje musamman kuma ka san shine mai sayarwa kaga he kai can kuma shi ya burketin hadisi ya kirkiro shi dan ya samu me shine kawai Allah ubangiji rufa mana asiri tambaya ta 86 man alladhi yuhasibu an-nasa yawmal qiyamah wane ne zai wa mutane hisabi gobe kiyama fi i'tiqadi shuyukh shi'ati bi ma'ana a aqidan shehunan shi'a waye yake da ƙarfi da iko da fawa yi wa mutane hisabi amsa a nan in ji mala ya ce a immatuhum su goma sha biyu din nan su ne masu yin hisabi a filin kiyama kaga mukan da shiga aljanna in dai waɗannan ne za su yi hisabi to mu kan sai dai mu nemi tamu a wajen Allah kenan eh ko mu koma ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma in dai waɗannan ne kan to mu kan dama ina condemn ne limaman su ne za su yi hisabi a filin alkiyama suna da hujja faftarau kirkira suka yi ala abi abdullahi ga sayyidina husain Allah ubangi yarda da shi wai annahu kala wai sayyidina Husaini ya ce wa hashahu afa kau bai fada ba ata kau bai fada ba bai san da wannan maganan ba An na masa ne yace wai yace a fadin su ilaina sirat wa ilaina almizan mizan wa hisabu shi'atina mu ne masu siradi sai wanda muka so ya tsallaka siradi a hannunmu a hannunmu yake wanda za a hau a tsallaka din yake a hannunsu yake Allah ya danganta shi ya jingina su ya bashi a hannunsu kawai su ne masu sai masu tsallakar da wanda suke so su kuma kautar da wanda suke so wa ilainal mizan mizani kuma skeli na auna ayyukan bayi gobe kiyama nan ma suka ce su ne nasu su aka damkawa wa hisabu shi'atina da yiwa wa mabiyanmu hisabi mabiyanmu hisabi ne za su auna ayyukansu su ga wanne ne suka yi daidai wanne ne suka firin jaya wanne ne wanne ne duk su ake damka ma wannan ina fata an gane ko to wanda ba dan shi'a bane a wajen su kafuri ne maciyi ne to kaga ai su kan dama kamar yadda Allah ya ce ووضع الموازين القسط ووضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين سأل يأتي كما game da wanda za a musu hisabi musulmai ne mumunai su ne za a kafa skeli domin su amma kafurai kam Allah ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan su ba a ma'auna musu skeli su kan da sun tashi gobe kiyama jahannama ne kai tsaye jahannama ne amma wanda za a auna ka aikin su mu din ne da muka ce mu yi imani mu musulman mumunai su ne za a auna a ga wanne ne aikin shi na alkhairi yafi yawa wanne ne nashi na sharri yafi yawa wanda Allah ya ga dama ya yafe masa a ceci wanda za a ceta wanda kuma Allah ya ga dama sai a ji a tsoma shi gwargwado a wuta gwargwadon yan zulban nan da suka rinjayi mai. ayyukan alherin nashi in ya kone ya kone ya kone sai a fidda shi a sashi aljanna matukan akwai zuwa e, e, imani da tauhidi a zuciyar shi to kaga idan su ne za su yi hisabi kuma ga mabiyansu su ne za su yi hisabi to kaga duk wanda ba mabiyansu ba shi kan ai ba za a ma bata lokaci ba kenan a ce za a auna ayyukansa shi ai kafiri ne kawai to Allah ubangiji ya rufa mana asiri to wannan shine matsayin su kenan summa zadu fin nasib suka zo suka wannan maganan da na karanta da zudin nan ku duba footnote na biyu rijalul kashi rijalul kashi sunan littafin kenan ah, littafi na nawa mujalladi na hudu shafi na 284 ku duba za ku tarar wato lamban hadisi shine na 155 معاوية في زيد الشحام mughira بن المغيرة النصيري كدوب بحار الأنوار مجلدين أربعين دبقي shafi na 78 abwabu tarihin imam al-hammam al-muzhir al-haqa'iq muzhir al-haqa'iq har izuwa karshe summa zadu fi nasib suka ƙara wa kansu kuma wani kafin kuma bayan da can sun ce siradi da mizani da hisabi to yanzu suka ƙaro kuma har ila yau suka ƙara ƙala shaikuhumul hurrul amili shaihinsu wanda ake kiran shi alhurrul amili ya ce inna hisaba jami'il khalq kun na can da sun ce hisabin na yan shi'ansu kawai mabiyansu to amma sai suka ƙara wa kansu kuma kason waɗanda za su yi wa hisabin inna hisaba jami'il halki yawmal Ilal ila al-a'immati alaihimus salam suka ce tabbas hisabin dukkan halittun Allah masu yin shi yawmal kiyamati gobe kiyama ila an danganta shi ne ga shehunan shi'a limaman a su za su yi na dukkan wata halitta ba ba wanda aka toge ku duba alfusulul muhimma fi usulil a'immati ko sunan littafin shafi na ɗaya a eh, mujalladi na ɗaya shafi na ɗari huɗu da arba'in da shida nan suka faɗi wannan magana babi na ɗari da goma sha shida wa zukira fihi hadisani an ambaci hadisai biyu irin nasu hadisan da suka tabbatar da haka ɗin waftarau suka sake ƙirƙiran kuma wata maganar da hujja suka danganta ta ala abil hasan al'awwal annahu qala wa ya ce ilaina iyabu hadal khalq makoman wannan halittan gaba ɗayanta a gare mu take wa alaina hisabahum kuma hisabin dukkan al'umma da halittun duniyan nan a gare mu yake fama kana lahum min zambin ga yadda za su yi hisabi duk wani wanda ya aikata zunubi idan zunubin fima baina wa bainan lahi ne idan zunubin da bayi suka aikata tsakaninsu da mahalicinsu Allah ne kenan hattamana alallahi fi tarkihi fa ajabana ila zalik wato Allah maɗaukakin sarki sai ya lizimta mana ɗora mana cewa a bar mana mu, mumuyi kawai Allah ya wajabta mana ya tilasta mana yin hisabi mu kuma fa'ajaba na ila zalika muka roƙi Allah ya tabbatar mana da yin hisabi shi kuma Allah sai ya amsa mana ya ce ku je ku yi Shi shine ma'anan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina yawwa at-ta'liq da ta'liqi da malai wancan maganan ku duba ar-rawdatu minal kafi littafin da suka wallafa ar-rawdatu minal kafi mujalladi na takwas shafi na dubu biyu da talatin da bakwai akwai alfusulul muhimma littafi na biyu mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in da bakwai babu inna hisaba jami'al khalqi yawmal qiyamati ilal imma. idan ka duba babin da yake hisabin dukkan halittun duniyan nan gobe kiyama yana hannun limaman shi'a ne at-ta'liq mala yace ga raddi maganan Allah madaukakin sarki da ayan Qur'ani sun karyata su domin qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace in hisabuhum illa ala rabbi ko hisabin kowa baya hannu kowa face sai a hannun ubangiji na in ji annabi sallallahu alaihi wasallama law tashkurun da za ku gane suratul shu'ara aya ta uku. a suratul ghashiyati anan aya ta 25 zuwa 26 Allah yace inna ilaina lalle a gare mu ne iyabahum makoman halittu gaba daya thumma inna alaina hisabahum sannan hisabinsu da musu hisabi gaba daya na wajen mu ne inji Allah to ta ya za a yi aka ya fita ya koma hannun limaman shi'a ina fata an gane ko to kun ga matsayin da suka bawa kansu matsayin Allah kawai sifofin Allah suke ɗaukowa suna manna wa kansu al'iyazu billah ta'ala Allahu amma ya ƙuluna uluwan kabiran mu je tambaya ta 87 كيف يجوز a sirata yau Malkiyama, في اعتقاد شيوخ shi'a. wato ta yaya ne ake mutum zai tsallake siraɗi zai wuce kan siraɗi gobe kiyama a akidun shi'a ya ake a wuce kan siraɗi ya mutum zai ya wuce kan siraɗi a akidun shi'a jawab iftara shaikuhun akwai wani su da ya kirkiri ƙarya ya danganta ta ala rasulillah ga manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai in ji shaihin su din annahu kana shi annabi wai ya ce wata ya kira sayyidina Ali ya ce ya aliyu ya kai ali idza kana yawmul qiyamati a ranan kiyama idan kiyama ta zo aqudu ana wa anta ni Muhammadu zan zauna da ni da kai wa jibrilu da mala'ika jibrilu ala sirat mu uku za mu zauna a kan siraɗi fala ya juzu ala siraɗi babu wanda za a bari ya wuce ta kan siraɗi illa man kanat ma'ahu bara'atun bi walayatika face sai wanda aka tabbatar da yana da menene illa man kanat ma'ahu bara'atun bi walayataka sai wanda aka tabbatar da yana da matukan soyayya a gare ka da yadda da shugabancinka da barranta daga duk wani wanda aka cewa su suka gabace ka a wajen menene wajen khalifanci mana irin su abubakar umar usman idan ka ji an ce ka yi bara'a ka yi ima ka yadda da walittakan sayidina ali kai bara'a da duk wani bi mana kai bara'a da waɗancan hukun da suke cewa su suka gabace shi to bi ma'ana sayidina ali zai zauna annabi ya zauna ga jibrilu akan sirati da ka zo baka yadda da shugabancin sayidina ali ba cewa shine khalifan farko shine shugaban duk duniya shine menene ba tsallake sirati wai annabi ne fa sallallahu alaihi wasallam ya fada wa sayidina ali haka wannan maganar ku duba al-i'tiqadat littafin su da suka wallafa mai suna al-i'tiqadat shafi na biyar eh, shafi na saba'in babun fil i'tiqad fi sirat a karkashin babin imani ko kuma aqidan su game da sirati Allah rufa mana asiri sai tambaya ta 88 tana cewa man alladhi yudkhilu man yasha'u aljannata wa man yasha'u ila an-nari fi i'tiqadihim wane ne yake da ikon shigar da waɗanda ya ga dama cikin aljanna ya kai kuma waɗanda ya ga dama wuta amma a aƙida irin ta shi'a amsa kai tsaye huwa aliyu bin talib kawai ne sai ali kawai shi ne yake da wuƙa da nama gobe ƙiyama wajen kai waɗanda ya ga dama aljanna ya kai waɗanda ya ga dama ina wuta sayidina ali ne ba Allah ma bane ina hujjanku iftara hujjatuhum alkulaini babban shehin su hujjan su mai suna kulaini ya kirkiro hujja inda yace, anna aliyan wai lallai sayidina ali radiyallahu anhu Allah yarda da shi kala wai ya ce wa hashahu kuma ata fau bai fada ba dangana masa akai kirkira masa akai aka manna masa wai sayyidina ali ne ya bude baki yace ana qasimul lahi ni ne mai rabon Allah bainal jannati wan nari tsakanin aljanna da wuta ko yawa kaman kai ne ka sayo kaya ka sayo kaya ka sayo abubuwa ka ce wani zo ka raba to haka Allah zai wa sayyidina Ali ina sayyidina Ali na an gaza to ga jama'a na fahe kai rabo shi zai zo ya raba ya ce aljanna ga taki wuta ga taki to ai sayyidina Ali ce ana qasimullah ni ne mai rabon Allah bainal jannati والنار nari tsakanin aljanna da wuta ها داخل ha وند ba wanda ya isa ya shiga aljanna ko ya isa ya shiga wuta illa ala haddi ربونا sai dai a in ya raba kana aljanna to ƙaryanka kai wuta in ya raba kana wuta ƙaryanka kai aljanna kawai shine mai rabo kawai to ina jin ma ceton masu ceto ma babu ko ceton annabi adam zai yi ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ash-shafa'atul kubra zai yi sannan kuma ceton mujahidun ko wanda suka mutu a wajen jihadi kowa za a bashi ya ceci mutum saba'in daga yan uwansa da danginsa wanda shiga wuta ya zamanto wajibi a kansu za a ce wanda ya jihadi ya mutu a wajen shahada tsarkakakken jihadi fa ba na fasa shaguna da ɗiban magi ba irin wannan abin da makamantansu na fata an gane ko to za a ba ma kowane mujahidi da ya mutuwan shahada mutum saba'in da ceci ɗan uwan shi wanda kuma shiga wuta ya kama kansu kawai to ina ji shi ma babu ƙur'ani ma zai yi ko na'am azumi ma zai yi akwai ɗaiɗaikun annaba shi ma Allah zai yi nashi to ina jin duka sayidina ali duk ya karbe su kenan a wannan magana babu na wasu kenan to Allah ubangi ya samu dace Allah ubangi ya shirye su a su wannan magana ya shiryi waɗanda suke jin wannan magana su tsira shirye su su tsira kawai wannan maganar ko ka toɓarar ta duba ta a littafi mai suna usulul kafi juz'i na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da biyu kitabul hujja sannan a ƙarƙashin babin annal a'immatahum hum arkanul ardi limamansu su ne turakan ƙasa ka san turke ko in ba ka so abu ya motsa ko ya hautsi ne ka kafa to su ne turakan ƙasar nan da suka danna ƙasar nan da babu su da ta juya ta hausi ina fata an gane idan aka ce rukunan sallah in ba rukunai ba sallah idan aka ce rukunan imani in ba waɗannan rukunan ba imani idan aka ce rukunan musulunci guda biyar in babu su su ma su ne rukunan ƙasa limaman turakan da su aka kafa ƙasan nan ta tsaya ake jin daɗin rayuwarsu a kai a yi walwala a yi jini a yi menene da sun gada in sun tashi ga kasan ta juya kai saboda ba abin da yake kafa ta ya tsaye da ita ta Allah rufa asiri yace wa wasala Amru bi ulama'i shi'a kai malaman shi'a fa ba abun bai tsaya a nan ba kawai abun yayi ta ci gaba yayi ta ci gaba kuma ila an iftarau har suka zo kuma inda suka sake kirkiro wata magana suka danganta ta ga sayyidina ali radiyallahu anhu wa hashahu alhalin aka fau bai faɗe ta ba wai wallahi inni ladayyanun nasi yawmaddin wai shine addayyan ba suna Allah bane wai shine dayyanin Allah ranan alkiyama kamar yadda Allah zai nuna cewa ana malik ana dayyan ana kaza ana kaza gobe kiyama ya faɗa limanil mulkul yau to sayyidina ali wai sai da ya rantse wai shine menene ladayyanun nas yawmaddin shine mai hukunci tsakanin mutane a gobe kiyama wa qasimun shine mai rabo bainal jannati wan nari tsakanin rabon aljanna da rabon wuta shine zai raba mutane ce aljanna ga naki rabon ke wuta ga taki rabon la yadkhulu haddakhilu babu wanda ya isa ya shiga ɗaya daga cikin aljannan nan ko wutan nan illa ala haddi kasami sai daidai yanda na raba ma kowane ɓangare nasa kasan kawai wa innil faruq al-akbar kuma shine babban al-faruq mai rarrabe tsakanin yan aljanna da yan wuta gobe kiyama shine na kwata-kwatan alfaruqul akbar wai sayyidina ali ya faɗi wannan magana kuma wa hashahu bai faɗa ba ina fata an gane ko Ba da za a yi wanda aka masa albishir da shiga aljanna ya irin wannan magana na shirka da na manna wa kansa sifofin Allah wannan maganar ku duba a basairu darajat mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da casa'in da tara a ƙarƙashin babin da mai littafin ya wallafa ya ce babu fi amiril mu'minina annahu qasimul jannati wanna babin da yake bayanin amirul mu'minina cewa shine mai rabon aljanna da wuta mana wanda yake rarraba kowanne da mashiganta haka na akwai tafsirin su mai suna tafsiru furat shafi na 178 cikin suratu yunus akwai biharul anwar mujalladi na 26 shafi na 153 a ƙarƙashin babin la ya hajjubu anhu shai'un fi ahwali shi'atihim babu wani abin da zai ɓuyan masa shi sai dina ali a game da dukkan wani al'amuran 'yan shi'a komai ya san da shi a ƙarƙashin babi da ya zo cikin biharul anwaƙin wanda ku duba taken babin la ya hajubu anhum shay'un min ahwali shi'atihim babu wani abin da yake ɓuyan malimamansu game da al'amuran ‘yan shi'a mabiyansu, wa mata taju ilaihi ummatu min jami'il ulum da dukkan abin da al'umman duniyan nan suke bukatan shi na ilimi duka baya ɓuyan musu suna sane da komai duk bukatun wani, wa annahum ya alamuna ma yusibuhum min balaya. sannan kuma limaman nan sun san dukkan abin da zai same su na bala'i. wa yasbiruna alaiha amma suna haƙuri a kansu ne kawai walaula walau da'awu fi daf'iha la ujibu da sun roki Allah suka ce Allah tunkuɗe musu da Allah zai amsa musu amma kawai ba sa ce Allah tunkuɗe musu bala'in ya san bala'i kaza da kaza kaza zai same su duk sun san wannan gaibin kuma suna haƙuri su jure ne bala'in ya sauka a kansu amma da sun nemi Allah ya tunkuɗe zai tunkuɗe amma ba su hanyar haka ɗin kawai sun zaɓi kawai su yi haƙurin abun ya ta samun su kawai ina ba da a gane na'am wannan shi ne mu je wa wasu eh, waftarauko suka sake kirkiran wata magana hujja ala abi abdullah suka danganta ta ga sayyidina Hussein radiyallahu an annahu qala wa ya ce idza kana yawmul qiyama idan alkiyama ta tsaya wubi a mimbarun za a ɗauko wani irin katoton mimbari karaga yarahu jami'ul khala'iki wanda dukkan halittun da suke filin kiyama za su ga wannan mimbarin za a ɗauko shi a ajiye shi inda kowa yana ganin shi yanzu idan mutum ya hau a nan ba wanda suke masallaci ba sa ganin shi to irin mimbarin da za a zo a kafa a filin alkiyama wanda dukkan halittun da suke dandalin wannan alkiyama suna ganin mimbarin fa yas'adu alaihi rajulun sai a ga wani mutum ya hau kan mimbari ya ƙomu malakun an yaminihi sai ga wani mala'ika yana tsaye ta daman shi ta nan wa malakun an shimalihi sai ga wani mala'ika a tsaye ta hagun shi can kawai sun tsaya irin yadda mutum zai tsaya da ya kaga gat sun tsaya yunadi ladi an yaminihi sai mala'ikan da yake ta ta ɓangaren hannun daman wannan mutumin ba a san fawaye a mimbarin ba tukuna har yau sai dai ga mala'iku ɗaya a tsaye ta nan ta dama ɗaya a ta hagu sai mala'ikan da yake tsaye ta hagun shi zai fara kira ce ya ma'asharar khala'ik ya ku taron halittu da suke wannan sansani haza aliyu bin abi talib wannan shine aliyu bin abi talib yudkhilul jannata man yasha'u yanzu yanzu zai shigar da aljanna wanda yake so wa yunadi alladhi an yasarihi sai ɗaya mala'ikan da yake ta hagun shi shi ma sai ya kira yace ya ma'asharar khala'iq ya ku taron halittu da suke nan haza aliyu binu abi talib wannan da kuke gani shine aliyu ibnu abi talib sahibun nar ma'abucin wuta yudkhiluha man yasha yau zai shigar da ita ga wanda yake so ina fata an gane ko wannan maganan ku duba footnote na uku can nimra basairu darajat na wannan maganan ta zo a littafi mujalladi na biyu shafi na 298 a ƙarƙashin wane babi chapter babin da fi amiril mu'minina ko annahu qasimul jannati wan nar shine mai rabon mutane ya rarraba aljanna nata ya raba wuta nata ku duba kuma littafin su mai sunan shi mai suna ilalu shara'i mujalladul awwal mujalladi na ɗaya shafi na 163 zuwa 164 a ƙarƙashin wani babi babi na 130 wanda yake ci al'illatul lati min ajiliha dalilan da suka sa Sarah aliyu bin abi talibin qasiman lahi bainal jannati wanna a ƙarƙashin shi an faɗi dalilan da suka sa saidina ali ya zamanto shine menene mai fawa wajen rabon mutane raba wa aljanna na ta rabon da raba ma wuta na ta rabon in ka karanta littafi a karkashin wannan za ka ji menene ya qualify in sayyidina ali har aka bashi wannan power za ka ji dalilan da yasa aka bashi wannan matsayin domin saman ma wannan maganan gindin zama iftarau ala rasulillah sai suka kirkiri wata ƙarya suka danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hashahu alhalin annabi afatau bai faɗa ba kuma yace man kazaba alayya muta'ammidan wanda fa mun ƙarya yace na ce ban faɗa ba faliyata bawa maqadahu minan nar ana zuwa alkiyama ya tasan mahuta kawai kar ya sa ransa cikin masu shiga me aljanna to gashi abinda suka kirkira suka danganta wai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inna halqata babil jannati na ok ah, na'am na, bal akwai dan sakin layi akwai layi can bal suka ce kai inna hilaka abwabil janna idza hurrika mun san irin waɗansu ƙofofi na zamanin nan manyan ƙofofi idan ka samu zaka samu suna da wani abu round kamar ɗan warwaro wanda shi zaka rike kai nokin ka, ka, buga ƙofan da shi mun san irin su ko hilak waɗansu abu kamar warwaro ne irin waɗansu kofofi na zamani ɗin nan manya-manya shi wannan round zaka zo ka buga kana buga kofan da shi kana sake shi yana lilo haka shine hilak halka abun da yake zagaye cycle wato hilaka waɗannan yan warwaron na abwabul jannati na kofofin aljanna idza hurrikat idan aka motsa su haka yusma ulaha tinnil sai ka ji suna ƙara suna ce ali ali ali ya ali ya ali yanda <laughs> hatta motsin su ma yanda in aka girgiza kofar da an girgiza sai ka ji suna ce ya ali ya ali ya ali ka san irin kofofin namu na kwanon nan mai su karan nan wata iska ya bugo ta ka ji na wani keke keke ke irin tsohuwar kofar nan to su waɗannan da ɗan wannan abun sun motsa sai ka ji ƙaransu ya ali ya ali kamar ya ali kai ka zo su kansu suna tambaya ali ne ya zo domin ba za su taɓa buɗuwa ba in ba ali ba ne hatta ƙaransu ma ya ali ya ali ne ina ba ta gane to game da wannan saman ma wannan maganan hujja sai suka kirkiri karya suka yi attachin ɗinta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa asahu ya annabi zai faɗi magana wanda in huwa illa wahayun yuha wanda bai magana sai an mai wahayi ta ya za a yi a kirkiri magana a danganta ta ga manzo? Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah wai manzo Allah sallallahu alaihi inna halaqatan ba inna halaqata babil jannati wato wannan yan warwaron na kofofin al’aikokofin aljanna min yaqutatin an yi su ne da yaƙutu aka yi su hamra ja ala safa'ihi zahab wanda aka yi su kuma har ila yau aka ɗayin wawwatsa musu wato wani gold abin nau'i na gold aka yi su suna nan a kan ala safa'i an ajiye su a kwaɗansu manya-manyan faranti kamar tire na me na zahab na zina na gold na zinari fa'iza dukkatil halakatu ala sahifa idan aka bigi wannan ɗan warwaron akan wannan plate ɗin haka tannat sai ka ji yadda yake eko ɗin nan musa eko idan aka biga ƙararra ƙaran za ka ji gan irin wannan eko ɗin to shi kuma wannan idan aka buga aka buga wannan ɗin sai ka ji eko ɗin ƙarai na cewa ya ali ya ali ya ali haka suke irin wannan eko din ina fata an gane ake <laughs> ku duba wannan maganar tana na a littafinsu da suka wallafa mai suna ilalu shara'i sabuban shari'a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da sittin da hudu ƙarƙashin babi na ɗari da talatin wanda yake cewa sabuba da illoli da dalilai da suka sa aka ba saidina ali shine mai rabo rabon mutane wa aljanna da wuta duk za ka ji wannan bayani ina fata an gane ko da izinin allah subhanahu wata'ala a nan za mu dakata a ku yi haƙuri bari mu yi a sauran wannan ne kawai sai mu fita gaba daya game da aljanna za mu shiga wani abu ne daban shine alqada'u wal qadar wannan attachment din karshen wannan karatunmu na yau ne Tan shigar da mutane aljanna mu yi concluding kenan daga wannan ne tambaya ta 89 ma huwa itikadu shi'a menene aqidan shi'a fi man yadkhulu jannata min khalqillah game da wanda zai shiga aljanna cikin halittun Allah iftara shaykhu shuyukhuhum shaykhunansu sun kirkiro cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li ali wai lalle annabi sallallahu ya faɗa wa sayyidina ali yace ya aliyu ya kai ali ala ubashiruka ba zan maka albishir ba qala sai ali yace bala ya rasul ya rasulullah amun albishir qala yace to hada habibi jibril da masoyina jibrilu ya zo yukhbiruni yana bani wani labari fa anillahi daga Allah kai tsaye Jibrilu ya kamun labarin yanzu yanzu da duminsa anillahi jalla jalaluhu annahu qad utiya muhibbika cewa Jibrilu ya ce ummaka albishir duk masoyanka wa shi'atuka da magoya bayanka Allah ya ba su waɗansu daraja guda biyar sab'u hisan waɗansu abubuwa ya keɓance su da waɗansu abubuwa guda bakwai na farko dukhulul jannati masoyanka yan shi'anka magoyan bayanka su ne farkon da za su shiga aljanna sa sa'irin nasi kafin sauran mutane su shiga min al'umami bi 80 aman da kwatankwacin shekara tamanin, sai yan shi'a sun fara shiga aljanna sun daɗe kwatankwacin shekara tamanin? sai a yi rilizin sauran mutanen da za su shiga to kuma ya ce aljanna ma gaba ɗaya ta sun to waɗannan kuma za su shiga kutu kuma ta ina ne To ashe tun da akwai masu shiga aljanna ba sai sun nuna walayansu ga a'imma ba ba sai sun nuna sun zama 'yan shi'a ba to ashe kawai kowa sai ya zaɓi wanda yake so kenan ka gani sun mara'au sai suka ga kai an yi sta'asiru bi jannatihim li wahadihim daga ba sai suka nuna ah to ayi sun haka ma sun kama kansu tunda aka ce sai ɗan shi'a magoya su sun shiga sun yi kwatankwacin shekara tamanin kafin sauran mutanen da ba nasu ba su shigo to ai za a kama su da irin wannan bayanin da na yi ashe ma waɗansu ba dole bane sai an bi su ake shiga aljanna kenan ko ba haka ba daga sun mara'au daga baya sai suka yi tunani suka gafa sun yi kwaɓa ya kamata su ce aljanna ma gaba ɗayanta sai ɗan shi'a ne ke shiganta sun mara'au an yi sta'afiru bi jannatihim Liwahadi, daga bayan suka ga ya kamata masu keɓe aljannan cewa tasu ce fa asdaru riwayatan sai suka kirkiro suka yi fabriketin wata riwaya sai suka ce khuliqatil jannatu lahum wa liman walahum wan liman adahum an halicci aljanna don yan shi'a da magoya bayan limaman shi'a wannaru ita kuma wuta an halicce ta liman adahum ga masu gaba da 'yan shi'a da kuma masu gaba da waɗannan limaman to kaga yanzu ne ai suka ɗan samu suka numfasa yanzu bi ma'ana ba za ka taɓa shiga aljanna ba sai kana a kidan ne. shiken sun gyara sun gyara wancan ero da san sun buɗe wa kansu ƙofa waɗansu kuma suka buɗe musu ƙofa to yanzu sun kulle wancan ƙofan sai ƙofan su kawai ku duba wannan magana a footnote sharhul akhbar littafi mai suna sharhul akhbar fi fadailil a'immatil ataha wanda yake nuna falalan tsarkakakkun limamansu mujalladi na uku shafi na shida baqiyatu fadaili ahli baiti eh taubatu adam lil qadi nu'man gashi nan tuwfiya sanata salafa mi'atin wa salatin wa sittina sana wanda ya mutu a shekara ta ɗari uku da sittin da uku ta'alif ma ne ce ga raddi laƙar shabahul yahuda wa nasara kaga kamanceceniyarsu da yahudawa sun fito daidai domin yahuda sun ce layya dukulal jannata illa man kana hudan au au nasara to kaga sun wa sun ce layya dukulal jannata illa man kana mina shi'a ba a yi samu kamanceceniya ba sun kore aljanna ga duk wani makhaluki yahuda suka ce sai ba yahudi kiristoci da suka zo sai suka ce ƙarya kuke ba mai shiga aljanna sai kirista eh su ma da suka suka ce ƙarya kuke duk duniya ba mai shiga aljanna sai shi a baka cece ne ya shi yasa Allah ce kul in kana lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin ku ci mutuwa mana ku yahudawa tunda kun ce Allah ce tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ce wannan buri ne kawai imagination ne kawai magana ta baki ne su kawo mana hujjoji a ƙasa irin ayyukansu da za su qualify su shiga aljanna yahudan su ka masu waye mabarnata irin su su waye yan goyon liwadi bayan yan liwa goyon bayan yan liwadi su ne suwaye masu duk wata harka ta riba da kisa da assassination da menene duka suwaye Allah ce ba magana ta baki muke so ba su kawo hujjoji a ƙasa da irin ayyukan da suka yi da zai sa a keɓance suka shiga aljanna babu وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين سورة البقرة آية أريد يدقوا مشاهدها Allah ubangiji mana muwafaka sai mu tashi in Allah ya tsawaita rayuwa a tambaya ta 90 daidai amin ya rabbal alamin